A jiya ne a wani taron da aka gudanar a jihar Kaduna na kalubalen da musulunci ke fuskanta a wannan karni sarkin Kano Muhammadu Sunusi ya buƙaci gwamnatoci da hukumomi da su fito da wata hanyar tace abubuwan da ke kai kawo tsakanin matasa a shafukan sadarwa. A cewarsa kafin sadarwa kan jefa wasu matasa ra'ayin rikau ta canja musu tunanin shiga ƙungiyoyin tada ƙayar baya. shin matasa sun yarda cewa kafofin sadarwa kan canja musu tunani in zai faru a can har yanzu shafin harkan intanet ya zama kamar global base da ake faɗa wata duniya ce za ka iya shiga kungiyar asiri a turai ma ba ma a nan ba idan kika kalli shi wannan harkar social networking ba har yanzu gaskiya mu ba mu makwari akan ta ba har da za a ce wai za a iya canza mana wata akalar mu da sauransu dan kika fuskanci da mutanen mu matasa suke amfani da wannan shafuka gaskiya za ki ga cewa akwai ma jahilci a ciki amma yana dauke musu eh to wannan ai na gaya miki sannan kuma yan mata su suka fi janye musu hankali akan wannan chatin nan ba wai canza akida ko manufa ba eh tana da tasiri ga matasa su shiga ƙungiyoyin da basu dace ba domin matasa sun dogara da dandalin sadarwa na zamani da shi suke samun rahotanni da komai da komai wani masani a harkar sadarwa tsakanin matasa malam nura irin ma'aji a wani bincike da dr catherine brown ta gudanar a ƙasar burtaniya Kenya ya nuna cewa fiye da mata hamsin ne kafar sadarwa ta yi tasiri a rayuwarsu har ta kai su ga shiga kungiyar ta da zaune tsaye a kasashen larabawa ya kuma bayyana mana illolin da ke tattare da kafar sadarwa ta zamani. Kusan yanzu inda za ki samu matasa ah, goma in za su gaya miki gaskiya za su gaya miki sun fi daɗewa a kan social media sites in suna aiki inda suke aiki ko suna aikin ma suna kan facebook dan da su rayuwar matasan mu ta ta'allaka ne purely akan wannan navigating wannan social media site idan fa ba mu tashi da wuri mun warware wannan matsalar ba duk da cewa namun ma suna shiga ana kuma samun yadda ake radicalizing nasu din amma ba su kai yawan da hankali zai tashi ba su dole a tashi a tsaye gwamnati ta zaburar ta fito da yadda suke buɗe sites a cikin social media suke uh, radicalizing mutane mu ma a buɗe a yi anti-extremist groups don muna da su su kuma suke yakar mutanen da suke da aƙidar ra'ayin riƙau din. Malam Nura ya ce akwai buƙatar gwamnatocin Najeriya ta fito da hanyar tace abubuwan da ke kai kawo tsakanin matasa a shafukan sadarwa. Barka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.